Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda A yayin da ‘yan mata a nan Kano ke ci gaba da nuna fargaba. kan yin soyayya da fararen fata. Biyo bayan kitson gillan nan da ɗan ƙasar canan nan Ummi ta a juma da ta gabata. Shi ko baristan nan ɗan gwagwarmaya wato barista Abba Hikima Fage ya ce ba su ga ta zama ba domin kuwa sai sun kwato jinin wannan baiwa Allah da aka halaka. Jami'an tsaro na farin kaya haɗin gwiwa da jami'an tsaro na civil defense sun yi tarayya wajen dakawawa a kasuwar musayar kuɗi wato dai ka ba da tsoho a baka sabo. inda suka ce kasuwancin fa haramun ne. A yayin da gwamnatin tarayya ke ƙoƙarin haramta cin ganda a ƙasar nan, wani binciken baya-bayan nan da filin inda ranka ya gabatar ya gano cewa an samu ɓarkewar zazzabin cizon sauro. Har ma mun kai ziyara wasu asibitoci mun ga yadda ake yi wa marasa lafiya ƙarin ruwa a kwakwance a ƙasa biyo bayan tarin al'umma da ake kaiwa asibiti ranga-ranga. Himma dai mata wata ƙaƙƙarfar mace ta kama ɓarayi har uku ita kaɗai.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 yau matashiyar nan mai suna Umma Kulsum Bahari da ke unguwar Jambulo. Har yanzu wani al'amari dai ludayinsa yana kan dawo, har mata kai tarin 'yan mata da sauran al'umma na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan wannan kisan gilla da wannan basi ne ye wannan baiwar Allah. A jiya dai mun bayyana muku cewar akwai tarin darasi da kuma ƙalubale da jihar Kano ka iya fuskanta. Abdullahi Ismaila Kwalwa wani ƙwararre ne mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewar ƙaruwar manya-manyan guraren yawon buɗe idanu da ma manya-manyan shaguna da kuma samuwar wasu gurare na musamman a jihar Kano na ɗaya daga cikin abin da ya kawo faɗaɗar soyayya tsakanin fararen fata da matasan mu mata. Har ma ya jan kunne ga al'umma musamman ma iyaye mata da su ƙara sanya na namujiya akan kara kai na 'ya'yansu mata da ma mazan. Amma lokaci ne ya yi da dole sai mun tsaya mun duba mun ɗauki matakai waɗanda ba su hana irin waɗannan abubuwa sannan kuma iyaye su kiyaye cewa wajibi ne i zamanto kowa san matakin da zai ɗauka a kan yassa musamman 'ya'ya mata ɗinnan. wa zama wajibi a ɗauki mataki a kansu a kan cewa mata suna samun 'yanci yanzu na yin abotaka da wa'yansu mutane mutanen banza mutanen da ba su taɓa zama musu alheri a cikin rayuwarsu ba wa'yansu ba za su iya ɗaura aure da su su rayu da su ba amma za ka ga iyaye sun sani kuma su bari. Abdullahi Ismaila Ɓalwa kenan mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Shi ma dai Profesa Sani Lawan Manamfashi na sasin zamantakewar Bil'adama a jami'ar Bayero a nan Kano ya ce babu shakka soyayya da suke ɓallewa tsakanin fararen fata da matanmu ya ce ba wani abu ne face sakacin iyaye. Har ma ya ba da labarin yadda wani ɗan cana ya saya wata matashiya sabuwar mota fil kira GLK tare da sai wa iyayenta wani katafarin gida sakamakon soyayya da suke yi. sakaci na iyaye da rashin sa ido na hukuma ya taimaka kuma wajen jawo irin waɗannan al'amura na takaici irin waɗannan abubuwa da yawa sun faru kuma suna kan faruwa amma bincike ya nuna a nan garin ɗan China ya sai wa yarinya gida ya sai iyayenta gida ɗan China da ƙwarori suna ɗaukar wayoyi iPhone ta naira dubu ɗari bakwai suna ba yaran mu yan mata kuma da yawa daga ciki iyayen su suke turo waɗannan yaran domin su je su nemo musu kuɗi su kawo musu wurin waɗannan baƙin haure farare ƙwarori da 'yan China. 'Yan mata dai a nan Kano na ci gaba da nuna fargabarsu kan kaucewa soyayya da fararen fata irin waɗannan, musamman ma bisa al'akari da abin da ya faru da ummita wadda a yanzu tana can kabarin ta kwance. in dai saurayi ka min kyauta in dai ba abin da ya danganci ci ka kawo min ba in dai kyauta ka kawo min kaman kuɗi ko a'a ko da ko turare irin dai abubuwa da ya ka ba dai na ci ba gaskiya ina karɓa idan ba son mutum wallahi ibin abin hannun shi ba na ita ma dai wata dattijuwa alawa irin ta da wacce aka ga jiya aka ga yau ake kuma shirin ganin gobe ta ce a tarihi ba su taɓa ganin yadda bahaushiya 'yar cikin gari 'yar asalin hausawa ke soyayya da farin fata ba inda ta ce wannan al'amari dai tasirin zamani ne ya haifar da haka in za mu aurar da mu gaskiya in saurayi ya zo sai mun bincika mun sa an yi mana bincike ya yake a bincike shi a bincike iyayensa idan kuma ya zo zance mu zance ma daga kwana bakwai sai kwana bakwai idan kuma ya zo ba a minti biyar zuwa goma an gaisa to na ganki shi kenan sannan duk da saurayi zai wa yarinya ajiye shi ake bata amfani da shi idan sutura ce ajiye ta ake idan ku abinci ne ma to ita ba za ta ci ba sai dai yan uwanta su ci mu auren mu na da gaskiya ba irin na sabanin na yanzu ne na yanzu akwai zarmewar zuwa zuciyar iyaye sun fi son mai Yanzu haka dai lauyan nan ɗan gwagwarmaya barista Abba Hikima Fage ya ce za su tsayuwar daka wajen ganin an kwato jinin wannan matashiya wacce aka kashe ta babu gaira babu dalili. Har ma ya ƙara da cewa za su zuba ido tare da bibiya don ganin an hukunta wancan ɗan cana. To wannan abu da aka wa wannan baiwa Allah kisan gilla ne kuma cin zarafinta ne kuma shiga haƙƙinta ne mun zargin da ake yi mata babu wani zargi da zaka wa mutum da zai zama hukuncin shi shine ka shiga cikin gidansa ka kashe shi saboda haka akan wannan Allah yadda mun shiga cikin wannan case kuma za mu tabbata an yi abu guda biyu na farko za mu tabbatar cewa Allah yadda an wa shi wannan dan China hukuncin da ya kamata da ya kamace shi sannan kuma insha Allah za mu tabbatar cewa an yi adalci gurin bawa yan uwa da iyayen wannan yarinya diyar kisan da aka yi mata na gilla insha Allah To ko a yau ma dai wakilin al'ummar 'yan Cana mazauna nan Kano mai suna Mike Zong ya barranta kansa da madadin al'ummar da yake wakilta na 'yan Cana a nan Kano kan kisan gillar da wannan ɗan Cana yau wannan 'yan talika. Ɗan Canan dai ya barrantar da kansa ne da ma sauran al'ummarsa da wannan ɗan Cana a gaban mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. muna so mu ga mai laifi ya dukursa a kan kotu muna godiya da taimakon gwamnati da na ms kano za mu ci da biyo tsari doka musa da zumunci a kano ta'aziyar mu gare yarin yarinya allah ya ji ga mita allah ya gafarce ta ya sa ta huta to wannan kenan allah ubangiji ya sanya mu dace yanzu kuma sai batun barkewar zazzabin cizon sauro anan nan kano tarin marasa lafiya ne dai ke ta tururuwa zuwa asibitin ƙwararru na mutala da sauran asibitoci mafi kusa domin dai karɓar agajin gaggawa bisa yadda sauro ke ci gaba da galabaitar da al'umma musamman ma mata da ƙananan yara wakiliyar muzinira garba baban ladi ta ziyarci sashin ba da agajin gaggawa na asibitin ƙwararru na mutala, ta ma ga yadda ake ta shigowa da mutane ba ƙaƙƙautawa har ma ta ga yadda wasu ma a ƙasa ake musu ƙarar ruwa Ban samu gado ba shine aka ce in je mu siyo ruwa a sa mata in ya so kafin a samu gado in kuma babu ba a samu za mu iya tafiya wani asibiti. Dai faru mun zo mu ne dai akan emergency gurin a cike ike babu gado to shine sai aka rubuta mana ruwa aka ce to za mu iya tafiya wani asibitin amma kuma don ta samu karfin jiki mu tsaya a dan sa mata ruwa a nan a ƙasa in ya so idan ta ji sauki za mu iya zuwa wani asibitin a ci gaba da treatment ɗinta. To amma fa a duk lokacin damina irin wannan dama dai ana samun barkewar zazzabin cizon sauro abin da ya rage shi ne al'umma su rinka shiga cikin gidan sauro a lokacin bacci da ma kulawa da cizon sauro a ko da wani lokaci to haka dai abin yake dama irin wannan lokacin ma ana iya samun barkewar cutar farankama a wannan lokacin ma an hangi ƙananan yara suna ta fama da farankama lamarin da ya sanya wasu ga fara jin tsoron ko dai barkewar ƙyaddan biri ce haka ne sanya wakiliyar muzinira garba baban ladi ta sake matsawa tare da mika abin magana ga Dr. Aisha Yahaya, ƙwararriyar likitar fata da ƙananan yara a dai asibitin ƙwararru na Murtala, wacce ta bambance mata tsakanin mecece faran kama da ƙyan dabbiri. Shi monkeypox wani ciwo ne wato cutar ƙyan dabbiri da shi da cutar cikin pox wato farankama ba ma abu ɗaya ne yake kusan ɗin su ba yake sa kawo su ba shi monkey auto fox virus ne yake kawo shi shi kuwa cikin pox wato farankama herpes virus ne yake kawo shi to da fatan al'umma an faɗaka da kuma batun naki ne za mu leƙa sashen 'yan talla ƙarƙashin alhaji aminu bello matawallan mun jibir To marabanku, yanzu kuma sai wani batu mai cike da sarƙaƙiya. Wadda cibiyar fasahar sarrafa fatu da ƙiragu ta ƙasa ta fito ta bayyana cewar lokaci ya yi, ya kamata al'umma su daina cin ganda. Har ma ta umarci gwamnatin tarayya da ta hana cin ganda a faɗin ƙasar nan, domin dai a ƙyale kamfanonin sarrafa fatu da ƙiragu su wala. Kasancewar tun lokacin da al'umma suka sa ganda a gaba aka gano ta, isanya ake ƙamfar fata a ƙasar nan da ake fita da ita ƙasashen waje. wakiliyarmu Maryam Zubairu Kaya tana da ci gaban labari. Darakta janar na cibiyar fasahar kimiyya da sarrafa fatin dabbobi Muhammad Yakubu ne ya bayyana hakan a ranar Lahadi a Abuja. Ya bayyana cewa dokar ta zama dole domin a farfado da harkar sarrafa fata a faɗin ƙasar nan. A cewar sa dole ne gwamnati ta hana cin ganda, wacce ba ta da wani amfani a wajen gina jikin ɗan Adam. ya ƙara da cewa hana cin ganda da farfaɗo da kamfanonin sarrafa fata zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ya ce akwai lokacin ma da aka taɓa tura kudirin a majalisa kuma an tattauna a kansa amma ban sanya aka yi aka ajiye shi ba. Idan aka tabbatar da dokar a majalisa to tabbas za a farfaɗo da kamfanonin sarrafa fata a ƙasar nan in ji shi. To an gaida Maryam Allah sanya a dace. Ana kuma jami'an tsaro na civil defense ne haɗin gwiwa da jami'an tsaro na farin kaya da aka fi sani DSS suka yi wani gagarumin sumami a kasuwar hada-hadan sababbin kuɗaɗe waɗanda za ka ba da tsoho a baka sabo da ƙarin ciko a kai inda suka ce wannan kasuwanci haramtacce ne. Wakiliyar Muzinira Garba Baban Ladi tana da ci gaban wannan labari. Jami'an sun gabatar da wannan sumame a kasuwar sayar da sababbin kuɗaɗe da ke daura da santarar otal a kan titin Bamfai, inda suka kame tarin masu siyar da sababbin kuɗaɗen a cewarsu saboda sana'ar tasu haramtacciya ce. A yayin wannan sumame, an cafke tarin sababbi da tsofaffin kuɗaɗen da masu sayar da su har ma guda daga cikin waɗanda aka kama a wannan kasuwa yewa filin inda ranka ƙarin bayani Eh, an kawo ni amma ba a samu komai a hannuna ba ne ba abin da aka samu shaitan tsohon kuɗi na gaya nan ai da an sami ni da kodin naira ɗaya ne sai a kama amma ba a samu da kodin naira ɗaya ba aka tsohon kuɗi ne gaya na hannuna daga ni sai ni sai ta gwata Adamu Idris Zakari shine kwamandan na Civil Defense ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa suka danna kai cikin wannan kasuwa. Waɗannan mutane an same su ne da laifin sayar da naira wanda ya saba ma doka babban bankin najeriya shine kaɗai yake da hurumin ba da duk wani nau'i na kuɗin najeriya ta kowace hanya to yanzu dai tunda an kawo mana su za mu yi bincike a cikinsu akwai wanda mai yi wayan bincike nuna ba su da laifi za mu ba su tafi abinsu amma wanda dai aka tabbatar cewa layayi laifi dumu-dumu to hakika mai raba min da shi sai alkali. to an gaida zinnera to yanzu kuma sai kotun majistri mai lamba sha inda kotun ta wani hukunci akan wata matashiya wanda ta shigar da ƙara gabanta. Sai dai da alama dai wannan hukunci bai wannan matashiya daɗi ba. Wakilin Amin Abdu ba Kano ma yana da ci gaban labari. 'Yan sanda ne da suka gurfanar da Yunusa Ismail Maidile a gaban kotun majistare mai lamba 18 karkashin jagorancin mai shara Awal Yusuf. Mai gabatar da ƙara barista Jamila Abubakar shine wanda ya riƙe wa Maryam Jibril ya roƙi kotu da ta bada dama a karanto wanda ake tuhuma kuma jami'in kotu Idris Alasan Bacirawa ya karanto masa kunshin tuhumar wato gwada ƙarfi da cin zarafi da ta wadda ta yi ƙara da kuma kawo rashin zaman lafiya kuma bayan karanto masa nan take amsa laifinsa ana da zargin sa da shiga ofishin wani mawaƙi wato Dauda Kawuta Rara kuma yake zargin ya dinga ɗura ashar tare da zagin sakataren ofishin wato Maryam Danko haka kuma ana zargin ya zabga mata mari hasayar ta ce, hakan yasa aka gurfanar da shi a gaban kotun bayan samun masa da laifin kotun ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya ko tarin naira dubu ashirin a laifin gwada ƙarfi haka kuma zai kwashe wata shida ko tarin naira dubu goma a laifin zagin da ya mata da kuma mari haka kuma zai sanya hannu akan zaman lafiya idan kuma ya saba zai kwashe wata uku a gidan gyaran hali kotun kuma ta ce idan ba su gamsu da hukuncin ba za su iya ɗauka ƙara nan da wata ɗaya kotu. A wani labarin kuma daga kotun majistare mai lamba sha hudu karkashin jagorancin mai shara Mustapha Sa'ad Datti aka gurfanar da wasu matasa wato Abubakar Abdulrahman Bush da Mustapha Muhammad bisa shi tumar haɗa kai da ɓoye mutane wanda ya saba da sashe na 97 da 273 na kundin Penal Court. Layar gwamnati ko mai gabatar da ƙara barista a samawa ado ta buƙaci a karanto wanda ake tuma laifinsu inda jami'in kotu Yusuf Muhammad ya kase ya karanto musu kuma dukkaninsu sun musanta ana da zargin su da ɓoye wasu 'yan mata a shagonsu da ke unguwar Ja'in bayan musantawar tasu mai gabatar da kara ta buƙaci a basu wata rana domin sake gabatar da su kotu kuma ta ɗage zaman zuwa ranar takwas ga watan sha ɗaya na wannan shekarar ta kuma aike da su zuwa gidan gyaran hali jami'an gidan gyaran hali baban gida sani bangis da yunus aliyu gandun albasa su ne suka mika su zuwa gadiran ɗin kotu to an gaida baka noma To ita ma dai kotun tarayya da ke zamanta a nan Kano ƙarƙashin jagorancin mai shara Abdullahi Liman. Kotun ce ta sanya ranar hudu ga watan goma domin ci gaba da sauraron ƙarar da ɗan takarar majalisar tarayya ƙaramar hukumar gwale shigar. tun da fari dai ɗan takarar na jam'iyyar APC wato Nazifu Suleiman Sani mai nage shi ne ya yi ƙara don ƙalubalantar zaɓen da ya gudana inda yake ƙarar ɗan majalisa mai ci wato wani rabin lawan kyankyan a gaban kotun. kotun dai ta sanya ranar hudu ga watan goman domin dai karɓar shaidun mai ƙara. Haka kuma ranar sha ɗaya ga watan kotu za ta karɓi shaidar lawan kyankyan sai kuma ranar sha uku ga wata za ta karɓi shaidu daga hukumar zaɓe mai zaman kanta. To Allah ya kai mu. Daga ƙaramar hukumar kura kuma wata ƙaƙƙarfan mata ce mai kamar maza ta kama ɓarayi guda uku ita kaɗai rigis a dare guda. Babu shakka wannan ƙaƙƙarfan jaruma ta yi kama da Amina sarauniyar zazzau. wakilinmu mufitahu mahmud sanka yana da ci gaban labari matar mai suna zakiya isiyaku da ke garin kawa a ƙaramar hukumar kura da ke nan kano bayan jin motsin da ta yi sai ta fito domin ta ga me yake faruwa fitowar ta ke da wuya sai ta ga wasu mutane su uku da suka shigo gidanta domin satar sanda ƙanin mijinta ke kiwo a gidanta bata yi wata wata ba ta tinkare su domin hana su satar sai dai sun samu nasarar kwance igiyar da aka ɗaure San daga jikin turke. a nan ne suka kai mata kutufu amma ba su samu damar yin satar ba tuni suka cika rigarsu da iska sai dai ta shaida ɗaya daga cikinsu mai suna isiyaku munkaila ko da gari ya waye aka sanar da hukumar 'yan sanda inda 'yan sanda suka kamo shi bayan kammala bincike 'yan sandan suka gurfanar da shi a gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a garin kura mai gabatar da kara inspekta nasiru dan sakkwato ya karanto tuhumar da ake masa a nan take ya musanta a nan ne mai shari'a Malam Ibrahim Isa Usman ya aike da wanda ake tuhuma zuwa gidan gyaran hali har zuwa 21 ga watan Satumbar da muke ciki. To an gaida mafitahu. Tun bayan naɗin sabon sarkin Birtaniya an fara samun taɓarza bayan da aka samu canje-canje a ƙasar biyo bayan mutuwar sarauniya. A baya dai a Birtaniya sun saba komai ana yin sa ne a jinsin mace. Kusan kuma shekara saba'in ana gabatar da haka, amma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya sauya komai. haka ne ya sanya a yanzu ake tunanin za a canza wasu suturori daga cikin taken kasar domin ku a baya ana batun mace ne yanzu kuma namiji wakilin mu sunusi sha'ibu musa ya yi nazari akan wannan batu ga kuma kunshi rahotonsa Bayan kammala jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu, an bayyana wasu canje-canje da za a samu bayan naɗin sabon sarki Charles. Daga cikin abubuwan dai akwai hoton kan kuɗi inda sakamakon zuwan sabon sarkin za a saka hotonsa don mai na mahaifiyarsa sai dai hakan ba yana nufin kuɗin kasar ta Burtaniya zai samu na kasu ba A hannu guda kuma a cikin taken kasar ana ambata sunan kun Elizabeth ta biyu wanda kuma a yanzu za a cire lamirin mace shi ma don maye shida na sabon sarkin. To an gaida Sunusi. A bangaren mu na neman taimako kuma filin inda ranka ya karɓi takardar wata baiwa Allah mai suna Shamsiyya Ahmad. Shamsiyya Ahmad dai tana fama da lallura sakamakon kariya da ta samu. Tana kuma kwance a asibitin kashi na dala. A yanzu haka ma dai an ce a fita da Shamsiyya daga wannan asibiti sakamakon ba ta da kuɗin da za a ci gaba da kula da ita asibiti. Har ma wata majiya ta ce kafar fa ta samu matsala sosai ba ma kyan gani. Haka ne sanya asibitin suka ce to idan ana so a ci gaba da kula da lafiyarta to sai an ajiye naira dubu ɗari tara da ɗuriya. ‘Yan uwanta kuma sun ce ba su da wannan kuɗi domin kuwa an ce a fita da ita daga wannan asibiti. Sakamakon rashin wa'ancan kuɗaɗe da haka suke ku ya bayan Allah a samu a taimaka shamsiya sai kuma Jamilu haya, shi kuma daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Jamilu Yahaya dai ina fama da lalura. Haka ne sanya mahukunta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka ce sai an kashe kuɗi har naira dubu ɗari da tamanin a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Kafin mu sallama makarantar Jammaji English Academy a yanzu haka tana ɗaukar ɗalibai a santa da ke Zoo Road da kuma Mila Road da kuma Multara. Ana gabatar da darussa ne a ranakun Asabar da Lahadi wanda ne dama ce da ɗalibai maza da mata ma'aikata da 'yan siyasa har ma da 'yan fim da kuma 'yan kasuwa. Akwai 'yan tambayoyi da za a yi wa mutum kafin a san ajin da ya dace da shi kuma ana ba da certificate idan an kammala karatu ana sanar da masu sha'awar shiga reshen jamaji english academy da ke zoo road ko kuma tara cewa sayar da fom da ya rijista ne kawai zai kai su ofishin jamaji academy da ke tal'udu randa dabawud ana kuma buɗe ofishin a kullum tun daga karfe tara na safe zuwa karfe bakwai na yamma wannan dai sanarwa ce daga shi kansa malam kabiru musa jammaci. baki ɗaya kuma abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum ƙarƙashin jagorancin Nasiru Salisu Zango sai kuma kafatanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma Zinira Garba Baban Ladi sai kuma Zakariya Adamu Abraman Hamisu na Madina da abrahaman Ado Baba suka sarrafa na'ura don sada ni da ku ni kuma Yusuf Ala Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh 非常非常非常非常非常非常。